Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ikonsa da ƙaddarawarsa ya kawo mu bana wannan shekara ta 1447 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau ita ce take alamta ɗaya ga watan ramadan a wannan shekara wato 1447 kamar yadda muka ambata kuma ina jin in bambanta ba kamar sha takwas ne ko? sha tara? yawwa sha takwas ga watan biyu dubu biyu da ashirin da shida domin gabatar da majalisi na ramadan wanda aka saba gabatarwa duk shekara al'adar wannan yanki namu shine ita ce akan yi tafsirin alkur'ani a masallatai al'ada ce kyakkyawa wadda muka gaje ta daga magabatanmu a wannan ƙasa musamman a wannan yanki namu na arewacin ƙasar nan wato Najeriya Allah subhanahu wa ta'ala ya saka wanda suka assasa wannan alkhairi da alheri to a gefe guda kuma shi musulunci daga cikin siffofinsa ɓantattu akwai attanwiya nau'anta abubuwa kuma Allah ta'ala yana cewa wa makanar mu'minuna liyanfiru Ba baya kamata a ce duk abin da mummune za su yi su tafi a gabaki ɗayansu abu iri ɗaya ya kamata a nau'anta wasu su ɗau wannan ɓangaren wasu su ɗau wannan ɓangaren wannan shi ne ya ba da damar eh, kusan shekaru za su kai biyar kenan muke gabatar da darussa irin waɗannan a ramadan a cikin kwanaki ashirin da biyar gurgudan yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da iko kala iko na lafiya da kuma ya zama ana na to bana ma gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu da izinin Allah littafin da aka sa za a karanta shine at-tibyan fi al fi tadabburi al manya-manyan malamai ne farfesoshi guda biyu suka haɗu suka rubuta wannan littafi malami na farko shine ne ustadu Dr. Ahmad Isa al-Ma'sarawi wanda mu ji tarjamar su wato tarihinsu a taƙaice dukkan su biyun insha Allah na biyu shine ne ustadu Dr. Abdul Ibrahim Saleh waɗannan malamai dukkaninsu guda biyu misirawa ne kuma malaman azhar ne kuma malaman ƙur'ani ne dukkansu a mataki na duniya Allah ya ba su iko su rubuta wannan littafi domin karantar da mu yadda ake tintintini da fahimtar ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin littafin sa mai tsarki wato alƙur'ani za mu yi ƙoƙarin karanta littafin in Allah ta'ala ya ba mu iko mun karance shi duka a bana a cikin kwanakin da muke fatan Allah huwa ce mana ashirin kwanaki ashirin da biyar to fa bi hawa ni'imat idan kuma Allah bai kaddara haka ba to abin da ya samu za mu haƙura da shi sai kuma a fuskanci gaba in Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mana rayuwa kowanne Allah ya zaɓa mana alkhairi insha Allah to a wannan majalisunmu na farko kamar yadda muka faɗi za mu fara bayani ne akan su waɗannan malamai guda biyu malami na farko shi shine <clears throat> al'ustazu doktor wato farfesa kenan farfesan jami'a kuma shehin musulunci ahmad sunansa sunan babansa isa sunan kakansa hassan ana danganta shi ana cewa al-ma'sarawi da fatha da mimu da kuma sado ma'sarawi an haife shi alif 953 alif 953 kasancewar misrawa tasirin turawa ya mutu yawa ba kamar ƙasar saudi arabia ba mawalid ɗinsu da wafayat wato abin nan lokacin haihuwa da kuma lokacin rasuwa suka rubuta shi ne da shekarar baturi shekarar baturi za ka iya juya shekarar ta koma maka hijiriya ba zai baka wahala ba 1953 wannan babban malami kamar yadda muka gani muke ji ɗan ƙasar masar an haife shi a wannan shekarar sunan garinsu ƙauyensu ana ce masa dandit danditu sunan ƙauyensu kenan a ƙarƙashin ƙaramar hukuma ta dik haliya masar suna da mahafiz mu muna da wilayat in an ce mahafiz wato kaman ƙananan hukumomi kenan to ƙarƙashin ƙaramar hukumar addik haliya ya taso a wannan ƙauye nasu ya haddace alƙur'ani yana yaro malaminsa da ya hadda alkur'ani a wajensa shine ashir abdulhamid hajjaj ya haddace alkur'ani a shekara ta alif ɗari tara da sittin da hudu in mun gani za mu ga kusan shekarun shi ina jin sha ɗaya kenan ko an haife shi alif ɗari tara da hamsin da uku ya haddace alkur'ani alif ɗari tara da sittin da hudu sha ɗaya ko shekarunsa goma sha ɗaya suna da wannan baiwa akwai waɗanda a tarihin misrawa ma shekarunsu ba su kaiwa haka suke haddace alkur'ani akwai yin shekara tara akwai yin shekara takwas akwai yin shekara bakwai da gaske ne ba labari ba ne daga nan kuma ya tafi wajen malaminsa na biyu da ake ce masa a shirin muhammad ismail abdu ya sake yin bitar hadda da riwaya hafsu an asib ya kuma ba shi ijaza da sanadin wannan ijazar tun daga kansa har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam daga nan kuma ya karatu riwayar warshu riwayatu warshin annati to daga nan kuma sai Allah ya kaddara masa suka baro ƙauyensu sai suka dawo babban birnin ƙasar Masar Cairo wato Alƙahira da shi da mahaifinsa iyalansa da baki ɗaya suka dawo na. sun san dai ɗabi'ar ƙasashenmu na afirka barin ƙauyuka a dawo birane bayan nan ya shiga makaranta ta ƙwarewa a cikin ƙira'at a birnin alƙahira ya haɗu da malamai masu ɗindin yawa da ya karatun ƙira'o'in alƙur'ani mabambanta a hannunsu daga cikinsu akwai a sheikh muhammad al'atu akwai a sheikh ahmad mar'i akwai a sheikh qasim addajawi akwai a sheikh ahmad al'ashmuni akwai a sheikh ahmad mustapha abu hassan da kuma sauran malamai waɗanda ya karatu a wajensu masu ɗimbin yawa allah ya bashi dama ya shiga wannan babbar makarantar wato jami'atul azhar inda ya samu digiri na farko a wannan jami'a ta azhar a shekara ta dubu ɗaya da da ɗari tara tamanin. daga nan ya tafi saudi arabia yi aiki a kulliyatu idadil muallimi bayan nan kuma ya sake dawowa yi masters wato digiri na biyu kenan kuma ya fita da first class a fannin hadisi daga nan kuma ya sake komawa ya yi digirin digirgir wato phd kenan ya zama datta a alif ɗari tara da casa'in da biyu a jami'ar dai ta azhar kuma shi ma ya fita da first class a fannin ilimin hadisi sau daga ashir ahmad isa al-ma'asarawi a fannin boko karatun boko malamin hadisi amma a fannin ilimi na gida na zaure to shi ko malamin ƙwa'ani saboda haka <clears throat> ya ci gaba da karantarwa a jami'ar Azhab, a matsayin malami kuma babba na wannan jami'a sananniya daga nan kuma sai aka ɗora mashi wani aiki na bin yin nazari a game da ƙwar'ane da masar ƙasar masar take bugawa za mu ga azhar sukan buga ƙur'ani kamar yadda ƙasar saudi arabia mujamma'ul malik fahad suke buga ƙur'ani to su ma suna da eh, kwamiti ko kuma ɓangare na buga alƙur'ani to ya zama shugaban wannan abin da ke ci mishi muraja'atul mafahif sannan kuma masar suna da wata wani tsari duk babban masallaci to yana da ƙari'insa bayan liman to akwai mai karatun alkur'ani na masallaci in ka taɓa zuwa za ka ga yadda suke yi yadda nan ake firi hudu baran juma'a to su daidai wannan lokacin kawai wani za a ajiyewa kujera kawai ta zaga kira halli man ya zo to shi ne suke ce mishi ƙari'in masallaci to ya zama wa ƙari'in wannan ƙari'in masallacin da ake ce masa masjid sosai wanda yake kusa da masallacin azhar daga baya kuma <clears throat> ya kasance ya zama namba a kwamitoci na musabaka na duniya da yawa kamar misali na ƙasar burnai ƙasar thailand ƙasar turkiya saudi arabia wanda ake a makka haka wanda ake yi a ƙasar qatar haka da wanda ake yi a dubai wato al al'imarat haka wanda ake yi a ƙasar senegal da sauransu sannan kuma limani ne mai hudu ba sannan kuma mai jan tarawihi ya ja tarawihi a ƙasashen duniya mabambanta sannan yana da ijazat da yawa wato shaida ta ilimi da malamai da yawa suka bashi daga mabambantan malamai sannan kuma ya yi rubuce-rubuce ga shaida, wannan littafin ɗaya daga cikin littafansa ne ƙanana daga cikin littafansa akwai min hakil fattahi fi a hadisin nikahi kaga daga ji kaga fanninsa na jami'a ce akwai littafin su sahihul manqul fil hadisil mawdu'a akwai littafin sa nikahul mut'ati bainat tahlili wat tahrim haka littafinsa ahkamun nuzur min sunnatir rasul akwai littafinsa ahkamul hidati wal hadiyya akwai littafinsa dirasatun fi ulumil hadith akwai littafinsa ash-shafa'atu fi daw'il kitabi was sunna akwai littafinsa addu'a fi musalahi fi musalahi ahli al-asa akwai littafinsa al-budur az-zahira wannan ta hakiki ne fil qira'at al-ashr na babban malami al-imam an-nashar to ya maka ta hakiki sannan ya yi ta hakikin littafin taisir na alkira'a na ibn al-jazir sannan sun haɗu bil musharaka wato ba shi kaɗai ba suka yi hakikin littafin al-majmu'u sharhul muhazzab na al-imam nawawi wannan babban kundin na fiqhun mazhabin shafi'iyya sannan akwai littafin sa al-mufassal fil qira'at al-ashr da sauran rubuce-rubuce masu ɗimbin yawa ya zama ra'isu umumin makari misriya masar suna da tsari duka makarantun hadda to suna karkashin shugabanci kwara daya abinda suke ce ma umumul makari misriya dukkan wata makaranta alkur'ani da ake hadda ake ilmul kira'at to tana karkashin wannan babban lemar to ya taɓa zama shugabanta shekaru a yanzu halin da ake ciki yana zaune a ƙasar qatar in mun kalla za mu ga shekarunsa sun ja mutumin da aka haife shi alif ɗari tara da hamsin da uku yau muna alif biyu da ashirin da shida in ka lissafa shekarun shi wajen kusan saba'in da wani abu ko to ya ja Allah tsara wa rayuwarsa albarka a takaici kenan malami na biyu shine al-ustadu doktor abdulkarim ibrahim salih wannan shi ma tare suka haɗu suka rubuta wannan littafi da sheikh eh, ahmad isa al-mi'tarawi sannan kuma babban malami ne shi ma a jami'ar al-azhar kuma sannan kusan da ayyukansu sun riƙa gudana tare da shi da wannan babban malami الشيخ أحمد Isa المعصراوي shi wannan an haife shi 1956 kun ga irinsu shekara uku ko shekaru uku ya yi karatuttuka ya haddace alkur'ani shi ƙaramar hukumar su ita ce ake ce mata muhafazatul buhaira shi wancan duk haliya wannan kuma buhaira yana da ijaza ta tajwidi yana da ijaza ta ilmul qira'at sannan yayi digirin sa na farko 1988 yayi digirin sa na biyu 1996 sannan ya samu doktora wato PhD a shekara ta 2001 sannan kuma ya zama malami shi ma a jami'ar Azhar kulliyatul Qur'an kuma ya taɓa zama HOD na kismut tafsir wa ulumul Qur'an wal qira'at sannan wancan mukamin da Ashir Ahmad Isa al-Ma'sarawi ya rike na muraja'atul mafahis, to shi ma ya taba rike wannan mukamin shi yasa muka ce kusan duk abubuwan su sun rika tafiya daidai yayi karatu a wajen malamai da yawa ya samu ijazat masu yawa sannan kuma yana da littafai da yawa da ya rubuta daga cikin littafansa akwai alwaqf wal littafin da ke magana kan ƙa'idar ina za a tsaya ina za a tashi a cikin karatun alqur'ani yana da littafi alqira'at wa ulumuha eh, yana da littafi ga littafansa nan masu yawa shi ma kuma har yanzu yana nan yana rayuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wa rayuwarsu albarka duka gabaci ta to kai tsaye insha Allah waɗanda suke da littafi za mu shiga cikin littafin domin mu fara za mu tafi muƙaddama shafi na bakwai بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب تذكرة وذكرى لأولي الألباب قرآنا عربيا غير ذي عوج لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم Yabo ya لله da Allah Subhanahu سبحانه وتعالى الذي أنزل على عبده الكتاب wanda ya saukar wa da bawansa littafi kun ga abin da malamai suke ci mushi bara'atul istihlal wato ƙwarewa a wajen buɗe littafi ko buɗe bayani abinda za ka yi magana a kansa sai a ji ya fito tun a shimfiɗarka kuma wannan yana nuna tasirantuwar waɗannan malaman da alƙur'ani kai tsaye wannan aya ce aka yanko ta aka yi iktibacinta alhamdulillah lalzi an zala ala abdihi kita sai kuma aka yanko wata tafsiratan wa zikira li ulil alba domin wannan littafin ya kasance tafsira ya zama mai hattawa, mai nuni ya zama jagora wa zikira kuma ya zama abin tunawa ulil albab ga waɗanda suka kasance masu kwakwale lafiyayyu haka ake son ƙwar'ani ya zama tare da mu haka ake son mu zama tare da alƙwar'ani ƙwar'anan arabiyyan Allah ya sanya shi ya kasance ƙur'ani ne balarabe zalla ko kaga ga wata kalma a ciki a cikin alƙur'ani wadda ba ta larabci ba ce to urribat dama akwai fannin tari kowane yare kuma da yake rayuwa yake ci gaba to yana da wannan ya ɗauki wasu kalmomin da asali ba nasa ba amma sai ya musu kwaskwarima sai su zama nashi shi yasa malamai suka tafi da yawa akan cewa alqur'anu kulluhu arabiyyu alqur'ani baki ɗayansa balarabi ne al-imam a cikin al-muwafaqat abin da ya tafi akai kenan ghayra bi'i wajin alƙur'ani littafi ne wanda babu karkacewa a cikinsa babu karkata kun ga wannan ma aya ce qur'anan arabiyyan ghayra bi'i wajin لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه الباطل abin da ba gaskiya ba lalataccen abu la ya atihi baya zuwa wa alkur'ani min bayne dai ta gabansa wala min khalfihi sannan kuma ta bayansa ma duk abin da ba gaskiya ba to baya zuwa ga alkur'ani domin Allah maɗaukacin sarki yayi alƙawarin tsare shi inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun lalle mu muka saukar da adh-dhikra abin tunawa abin ambatawa wa inna lahu lahafizun kuma wallahi mu za mu tsare shi sannan Allah madaukakin sarki yake cewa alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulin فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا إذن ألا زي أيكو منزو تسيا تاما تصغو ودن ذا تصغي شتاق بنش دبا ينفع هسيا إسد ساقوان ألا شيئا بي إسي سا وانا أبا أتكبا كودا ينا دبورن هكا وما ألا فتا منا شيئا دبورن هكا tanzilun alƙur'ani wani abin saukarwa ne da Allah ya ta saukar da shi shekaru ashirin da uku ana saukarwa manza Allah ta salama shi min hakimin hali daga wanda ya kasance ubangiji hakim mai hikima gwani ƙwararre wanda baya kuskure hakim wanda yake sanya komai a inda ya cancanta a sanya shi bayan ya kasance mai ilimi shi yasa alhakimu min alhakimu min alhalq shine man ta'allama wa amila bi ilmihi shine alhakim wanda ake cewa hakim a cikin mutane shine wanda ya ilimi kuma ya aiki da ilimin ya sanya ilimi inda ya cancanta a sanya shi saboda muna da al'ilmu muna da alhikima zai yi wa a ba mutum ilimi amma ba a ba shi hikima ba sai ta ɗi. amma idan Allah maɗaukacin sarki ya zaɓi mutum sai ya ba shi ilimi kuma ya ba shi hikima to shi Allah hakimun ne yana da ilimi kuma ilimin sa dama ba irin ilimin mu bane hamidin kuma shayaba ne shi wanda ake yawan yabansa wanda ya kasance mai hikima ya cancanta a yabe shi wa usalli wa usallimu ala khatamin nabiyyi ina yin salati kuma ina yin taslimi ala khatimin nabiyyin ga wanda ya kasance cikamakin annabawa wala Allah tsarin rubuta littafin nasu ɗaya ya yi rabi ɗaya kuma ya ƙarasa rabi kamar yadda aka samu manya-manyan malamai guda biyu suka yi tafsirin jalalai aljalalul awwal shine jalaluddin as-suyuti الجلال الثاني شين جلال الدين المحلي ɗaya ya rabi ɗaya ya rabi ɗaya ya fara daga suratul fatiha ya kai suratul kahfi ɗaya kuma ya fara daga suratul maryam ya kai suratul nas to shi yasa ta ji ana amfani da zamirin mutum ɗaya usalli wa usallim ba su ce wa nusalli wa nusallim ba wa imamil mursali kuma jagoran manzanni cikamakin annabawa ba annabi bayansa sannan kuma jagoran manzanni waye shi sayyidina muhammad shine shugaban mu annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi yace ana sayyidu waladi adama wala fakhar ni ne jagoran yan adam gabaki daya na faɗi haka ne a matsayin godiya ga Allah ba dan in yi alfahari ba الذي أنزل ربه عليه القرآن الكريم Shi ne wanda ubangijinsa ya saukan masa da alkur'ani mai daraja mai girma wa allamahu malam ya yakun ya'lamu kuma ya sanar da shi abin da bai sani ba wa kana fadlullahi alaihi azima kuma fifikon da Allah yi wa manzo Allah ta sanwa wallahi ba karami bane Allah ya ba wa manzo Allah sama falala wacce take babba mai girma daga ciki wa allama kama lam takun ta'lam Allah ya sanar da kai abin da baka sani ba فإن الله جعل لكل نبي معجزة للي ألا ياسن وقوة النبي معجزة أظن ده أكيد شو معجزة آية آية قوة النبي ألا يباش آية علامة دزاء جانت شو شيء النبي ألا wannan ayar tana zama gagara kwaikwayo mu'jizar da Allah madaukakin sarki yake ba annabawa akwai mu'jizatul ilm akwai mu'jiza ta ilimi annabin kowane zamani ko kowace al'umma ya kunu a alamahu shi ya fi kowa ilimi a cikinsu shi ya kowa ilimi a ciki wani zai ce to ga annabi musa an tambaye shi an ce wa ya fi to ya a lokacin ba shi kaɗai ba ne annabi amma a cin banu isra'il huwa Alamahu? me yasa annabi zai zama a'lamun nas li'annahu yuha ilayhi wa la yuha ila ghayri shi da yake wahayi shi kuma aqsal ilm ghayatan huwa al karshen ilimi a daraja shine a ce wahayi ake ma shi yasa la ilma kasama ba ilimi kaman abin da aka ji daga sama ƙarya ba ta shiga cikinsa shakka ba ta shiga cikinsa zalikal kitab la fi babu shakka a ciki saboda abu ne da Allah madaukakin sarki yake faɗi to ta yaya shakka za ta shiga ciki ta yaya za a kokonto sabanin ilimin ƙasa akwai tahminat akwai zanniyat da zace-zace ake fara ilimi to mu'jiza kenan abinda Allah yake ba annabi domin ya tabbatar da cewa shi annabi ne ko kuma manzo ne shi yu'ayyiduhu biha wacce yake karfafa da ita ita wannan mu'jiza kamar Allah ta'ala idan ya ba wani annabi mu'jiza yana cewa gashi ku yadda da shi saboda wannan abin da ke yake tare da shi mu'jiza ta kasu gida biyu akwai mu'jizatun ibtida'iyya akwai mu'jizatun sababiyya mu'jizatun ibtida'iyya Allah ta'ala ya ba annabi mu'jizar da ba tambaya akai ba ba tambaya akai haka nan Allah madaukakin sarki ya bashi ya hada shi da wannan ayar domin a tabbatar da cewa shi annabi ne daga gare shi kamar alƙur'ani mu'jiza ce shi ibtida'iyya ghayru tabadiyya domin shine farkon abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi sai mu'jiza sabadiyya mu'jiza sabadiyya ita ce mu'jizar da ake roƙa a ce kaza wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana من الأرض ينبوعا هذا هو أبن تكسو شيني أباس وقالوا لو لا يأتينا لآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى أولم يقفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم هذا أغغى أم بعدني ابتدائية أما سوق مني يطلبون السببية ما لم يسكت شيء ما طلب قوم معجزة من معجزة من نبي Babu wata al'umma a tarihi da ta cewa annabi, النبي أبام معجزة كذا wannan me na ku ku sa mana sula muna da sula sai kun bata ma mutane rai wannan mutane ne kuke da da su ila shirye su da mu gabaki da kage shi ne wannan in aka ba su mu'jiza sai su karyata ka ba a tarihi haka za ka yi ta gani illa kanat sababa halakihim alhalak nan ko da ya kasance halak na abbalal su ɓace sai Allah ya basu har lokacin mutuwar su yayi amma a batattu ko kuma alhalak at-tadmir a halakar da su sun ce a ba su mu'jiza kaza aka ba su sai suka karyata sai Allah kawai ya halakar da su to mu'jizar da Allah madaukakin sarki ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce alqur'ani babu mu'jizar da ta kaita annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce yana cewa ma min nabiyyi illa wa qad utiya min al-ayati ma ala mithliha amana alaihi alaiha albashar ko alaihi albashar wa innama allazi utituhu wahyun awhahu Allah ilayya fa arju an akuna aktharahum tabi'a shi babu wani annabi face sai Allah madaukakin sarki ya bashi wata mu'jiza kun ga ibtida'iyya kenan ma ala mithliha amana alaihi albashar wanda da irin wannan mu'jizan ne jama'ar su za su kalla sai su imani da ita sai su gaskata wannan annabi sai ce wa inna mallazi utituhu ni abin da aka ba wahayun wani wahayi ne na musamman auhahu Allah ilayya wanda Allah ya yi min shi saboda haka fa arju an akuna aksarahum tabi'an ina fatan duka annabawan Allah in fi su mabiya sakamakon alqur'ani da Allah ya ba wa manzo Allah sallama kuma ya kasance mu'jizatan khalidatan mu'jiza ce wacce ba ta karewa ba za ta kare kuma kullum mu'jiza alqur'ani bayyana take wa tuzhiru sidqa qawlihi kuma wannan mu'jiza ita ce take bayyana gaskiyar maganar wannan annabi da yazo yace shi annabi ne to tabbas annabi ne ga abin da Allah ta'ala ya bashi na gaskata shi ku kalla wa akrama nabiyyana muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Allah ya girmama annabinmu mu sallallahu alaihi wa sallam fa ayyadahu bi mu'jizatin kathirati shin ya karfafe shi da mu'jizozi waɗanda suke masu dimbin yawa afdaluha wa a'zamu hal qur'anul karim mafi girma kuma wacce tafi wacce tafi kuma tafi girma ita ce mu'jiza alqur'ani wallahi babu kamar ta an sama kun ga mu'jizatul ilmi kenan akwai mu'jizatul quwwa annabi Allah na bashi mu'jiza ƙarfi kamar yadda Allah ta'ala ya bamu labari a game da annabi Musa alaihi salam hmm? fasa qalahuma thumma tawalla ila dhill a madiyana ماء da وجد عليه minan من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيء كبير فسقى لهما يجي ياتي أكي شيء sai أكي ثم haɗu sannan suke iya buɗe aka ce bayan sun gama kawai suka rufe rijiya kuma suna ganin waɗannan 'yan matan guda biyu haji banu isra mutanen da ba su jin magana ba su tausaya wa mata yau shi ke sau da ka su kuma suna da kunya ba su zo sun yi kutse tsiniya da su ba sau da ka shi kaɗai ya zo ya buɗe rijiya shi yasa ai da ta zo ta ce babanta ya ɗauke shi haya sai ta ce inna khaira manista a jarta alƙawiyul aminu alƙawiyul aminu kaga annabi musa alaihi salam ne mai ƙarfi ne yawwa sannan kuma da ya zo fawa kazahu mota faƙa ba faƙaba alaihi alwakazu ne shuri ko da hannu ko da ƙafa in aka ce wa kazahu ai da fa'ahu bi yadihi ka tura mutum kawai ture shi yayi faƙaba alaihi sai wannan mutumin ya mutu ya faɗi ya mutu kaga yana yana nuna maka mai ƙarfin annabi Musa a salam shi yasa da suka sake haduwa da wancan sai ce a turidu an ta katuna ni kama qatalta nafsan bil amsi in turidu illa an takuna jabbaran fil ardi kage jabbaran jabbar daga cikin ma'anar jabbar akwai qawiyyan kage ni ko قال قال إن في قال إن فيها قوما جبارين ما لم يسكت قوما جبارين أي قوما أقوياء متاني ما سكري فيه to kaga abinda mu'jizatul quwwa ce mu'jizatul quwwa na uku akwai mu'jizatul baraka Allah yana ba wa annabi mu'jiza ta albarka abinda ake cewa albarka shine takfirul khair takfirul khair wa idamatu a yawaita alheri kuma ya dawwama alheri to Allah ya ba wa annabi sallama duka waɗannan nau'ukan mu'jizozin gabaki daya mu'jizatu al-ilm معجزة القوة أنكم معجزة البركة أن يابا وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكا أما أتكي معجزة تتأيل من إتكي تتكي باكي لا إتكي معجزة القرآن الكريم وهو هجة الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن شيني هجة النبي صلى الله عليه وسلم وآيته الكبرى هم شين ألامر أن نبت السمك الجرمة yaqumu bihi fi dunya shahidan bi risalatihi zai ya tsayu da Alƙur'ani mai girma a matsayin shaida a gare shi akan manzancin da aka bashi me zai gasgata cewa kai manzo ne alqur'ani in kun isa kuzo zo da irinsa wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'atu بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين آمين ناطقا بنبوته القرآن شي yake batu yana furta cewa wannan annabi ne ku bi shi in kuma kun ce ba annabi ba ne to ku zo da irin abin da ya zo da shi ku kawo abin da ya kawo dalilan ala sidqihi kuma ya zama dalili wato alamar da ke nuna cewa shi ne gaskiya ne wa amanatihi kuma lallai shi mai amana ne wa huwa malazuddin al'ala kuma alqur'ani shine malazuddin al'ala shine mafakar addini al'ala mafaka wacce take mafi daukaka domin da mutum zai mutum abinda zai mutum zai fara magana zai faɗi wani abu na hukunci a cikin addinin to sai ce qala Allah ta'ala Allah ya ce a cikin ina a cikin Alƙur'ani sai jawo aya har al-imam shatibi ya aje wata ka'ida mai ban sha'awa yake cewa min rabbaniyatil alimi bad'uhu bil qur'ani abinda ke nuna malami rabbani ne shine duk abinda zai zai fara kawo aya zai fara kawo aya yastanidu ilaihi al-islamu musulunci yana dogara da alkur'ani fi a ƙa'idihi a cikin aƙidansa. in za ka kawo cewa sifar Allah kaza sai ka jawo aya Allah ya daidaita akan al'arshi sai ka ce ar-rahmanu ala al'arshi sawa inna rabbakum allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa ala al'arshi za ka yi bayani cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana ji yana gani ta kawo huwa sami'ul basir laisa ka mislihi shai wa huwa sami'ul basir za ka kawo ɗayan takar Allah kai tsaye sai ka ce qul huwallahu ahad ka ce a ilahun ma Allah wa ilahukum ilahun wahid wa qala Allah la tattakhidhu ilahayn ithnayn innama huwa ilahun wahid kaga duk waɗannan qur'ani wa ibadatihi sannan bautar da ake ta musulunci ta aiki a aikace ƙwar'ani kai tsaye kake zuwa kaje Allah maɗaukacin sarki ya ce ai sallah wa ƙimus salata shi ya ce ai yi wa zakata Allah ta'ala shi ya ce ai azumi ya ayyuhan ladina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba ala ladina min qablikum la'allakum tattaqun Allah shi ya ce ai hajji wa azzin fil nasi wa azzin في الناس بالحج يأتوك رجالا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه السبيل هذا دي وأمن ألا شيء شيء أبي إياه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ألا شيء آر أوري قايد زائي أوري وأنكهوا الأيام منكم وإن خفتم ألا تقصدوا في اليتامى فانكه ما طاب لكم من النساء shi ya ce a bada sadaki wa atun nisa'a sadaqatihim na nihla shi ya raba gado kuma Allah fi auladikum haka za ka yi ta kawowa wa hikamihi kuma sannan alqur'ani shine ne mafaka shine makomar hikimomin musulunci An kana so ka gane musulunci cike yake da hikimomi ka karanta alqur'ani wa ahkamihi sannan hukunce hukuncen musulunci gabaki ɗaya usul ɗinsu asalinsu tuwatsunsu na cikin alkur'ani sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ta zo ta rarrabe wa adabi sannan kuma ladubban ladubban musulunci duk suna cikin alkur'ani shi yasa na na Aisha radiyallahu anha a hadisin Muslim da wata alarammomi guda biyu suka je su tambaye ta a game da ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabi'ai ne sai ta ce wa ɗaya daga cikinsu mai magana awa man ƙara'ata alƙur'ana ce kai ba alaramma ba ne ba ka karanta alƙur'ani ne shi inna kulukahu alƙur'anu sai da mai umar su magabaki ne ƙur'ani yarda bi ribahu wa yaghdabu bi ghadabihi wa yaskhatu bi sakhatihi wa yaghdabu bi ghadabihi in manzo Allah sai mai hushi to ƙur'ani ne ya sa shi ya hushi Eh, baya hushi don kansa qur'anin ne ce yi hushi idan manzo Allah sama kaga ya yadda da kai ko ya yadda da wani abu to ba ratsin kansa bane qur'anin ne ce yadda da wani sai yadda da shi in kaga manzo Allah sallallahu ya yi ɓacin rai to ƙur'ani ne ya ce ɓata ranka saboda an yi kaza ba daidai ba amma baya yi ne nafsi wa akhlaqihi hakanan ɗabi'u duka na musulunci a cikin alƙur'ani ciki wa ƙisafihi ko wa ƙasafihi idan aka ce ƙisaf ya zama jam'u ƙisfacin kenan idan aka ce ƙasaf to ya zama asalin masdarin kenan inna haza lahu alqasasu alhaqqu kaga sai aka ce alqasasu alhaqqu eh alƙasas kuma sai aka ce alhaƙu alƙasas wato ba da labari kenan alƙisatu ƙwara ɗaya labarin da aka bada alƙisatu labarai da aka bada so daga nan ko dai ya kasance wa ƙisasihi zai fi dacewa da larabcin saboda ya zo da su duka a jami'i tun daga mai tun daga aqaidihi wa ibadatihi wa hikamihi wa ahkamihi wa adabihi wa akhlaqihi sai ya zama wa qisasihi wa mawa'izihi da wa'azuzansa duk kissar da zaka bada to qissa alqur'ani ita ce ta gaskiya inna hadha lahu alqasasul haqq nahnu naqussu alayka ahsana alqasas babu kissa da ta kai ta alqur'ani domin kissa alqur'ani da hafa'is tana da wasu sufofi na musamman daga ciki akwai arrabaniya Allah ne ke ba da labarin da kansa shi yasa da aka ba mu labar aka ba mu ahsanul qasas ahsanul qasas ita ce labarin annabi yusuf ita ce kissar da tafi kowace kyau a cikin alkur'ani ita ce kissar annabi yusuf babu kissar da ta kai ta shi yasa ya buɗe نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافل دعك جمع في أكتشين ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء هذا في أكتشين يعني. فهو أنت أحسن القصص لا أباد الأباد دعك جمع تذ ka gama ji da darussan da ke ciki, surat yusuf iskar soyayya babu batsa iskar annabi yusuf akwai soyayya a ciki soyayya da babu batsa zai yi wuya wani ya ba da labarin soyayya bai yi batsa ba sai allah shi wahayi aka gama baka labarin nan ga soyayya a ciki soyayyan namiji da mace amma babu batsa a ciki ko kwara ɗaya ko abin da ya kama da batsa babu ga kistar zamantakewar 'yan uwa ga kistar mai gida da yaransa ga kistar sarki da fadawansa ga kistar iyaye uba da 'ya'yansa duk a cikin su annabi yusuf aka ba da labari duka akwai kistar kasuwanci bayanin tattalin arziki duka a ciki bayanin mulki bayanin taimako bayanin ɗaukan nauyi ya sunan haka za ka yi ta fitarwa shi yasa ashir abdurrahman ibn nasir as-sa'idi rahmatullahi alayhi yana cikin waɗanda suka kyautata fitar da darasa na surati yusuf a cikin tafsirin ta tafsirul karimin rahman fi tafsiri kalamin manna wanda bai karanta wannan waje ba an sha da shi yawwa wa ulumihi sannan ilmomin wa mawa'izihi wa azuzan musulunci wa azuzan musulunci duka suna cin alkur'ani shi yasa in kai wa'azi da alkur'ani ba za ka yi ƙarya ba shi yasa don Allah masu tasirin su dawo da mutane da babban malamin mu Sheikh Abubakar Mahmud Gumi rahmatullahi alaihi ya rubuta raddul azhanin ila ma'anin Qur'an dawo da kwakwale zuwa da ma'anonin alkur'ani wannan sunan na littafin malam wani saƙo ne mala yake aikawa a lokacin da ya rubuta littafin irin halin da ake ciki na tafsirin da ake na alkur'ani tamsiri fa ake a lokacin tamsiri tamsiri ake masu wa'azin turmi suna abinda da suka ga dama wanda ma ba wa'azin turmin suke ba haka suke fassara alkur'ani suna gasa shi shine ma da ya rubuta raddul azhani ila ma'anil qur'an dawo da kwakwale zuwa ga ma'anonin alkur'ani to a yi ƙoƙari don Allah a dawo da ƙwaƙwalen da zukata ma zuwa ga ma'anonin alƙur'ani kada ya zama an ƙara tafsiri da labarai labari ya yawa a tafsiri sai a aje su ko masu social media dama abinda suke so kenan su yanko an ba da labari shi don Allah a taimaki al'umman nan Allah shi taimake mu wa ulumihi haka ilmoman musulunci suna cin alqur'ani suna cin alqur'ani wa ma'arifihi haka sannai wato ababen da ake fahimtar su na ilimi in an ce al-ma'arifa tafi ilimi a ma'ana domin an ce al-ma'arifa shine ka san abu ka gane shi in ka gan shi in an ce arafahu to alimahu min qabl ya san shi so daga suka ce sai an yi al'ilmu ake al-ma'arifa shi yasa kishiyar al-ma'arifa shine al-inkar ko an-nukra ko an-nakara وجاء إخوة يوسف wa عليه فعرفهم وهم yan uwan annabi Yusuf suka سكتوا fa dakhalu alayhi suka shiga wajen annabi yusuf aka musu isu suna shiga fa arafahum iz qad alima yana ganin su ya gane su domin ne ya san su a baya fa arafahum li'annahu qad alimahum min qabl ya san amma wahum lahu ne munkiru su ko ba su gane shi ba a ce wahum lahu jahilun ba kuma ba a ce fa dakhalu alaihi fa alimahum ba fa arafa sannan can ni'imomin Allah sai ce ne yarifuna ni'matallahi thumma yunkiruna wa aktharuhum fasiqun ko kafirun ne ko eh? <laughs> ku ƙara ta mana wa aktharuhum kafirun Ya yarifuna ni'mat Allah suna gane ni'imomin Allah don sun san su cewa ni'imomin Allah ba wanda bai san ni'ima Allah tun mai thumma yunkiruna amma kirkiri sai su ce ai ba su gane su wa aqtabu mulkatun dama mafi yawancin su masu butulce wa ni'imomin Allah kaga sun san su to shine ma'arifa to amma a babi na ɗaukaka ilimi ya fi ma'arifa sabanin yadda sufaye suka ɗauka, sai kaje ana cewa na arifi wani ahaifi al'ilm sifa ce ta Allah amma ba inda Allah ya siffanta kansa da ma'arifa daga cikin sunayen Allah akwai alimun akwai alimul ghaibi wa shahadati ko amma babu ari ba inda Allah ya siffanta kansa da arafa ya arifu ma'arifatan amma ya siffanta kansa da alima ya siffanta kansa da ya'lamu ya siffanta kansa da alim ya siffanta kansa da alimun duk waɗannan sifofin Allah sannan da Allah namul ghuyub to kun ga shine wannan so da ka duk ilmu ma asalin su na cikin alqur'ani anzalahu Allah nuran Allah ya saukar da alqur'ani a matsayin haske la tutfa'u masabihu ba a kashe fitillin hasken alqur'ani saboda shi alƙur'anin da kansa yake wa raddi da kansa yake wa kansa raddi yake yake mai da yake raddi raddat balagatuhu da'wa mu raddat balagatuha da'wa mu'aribiha رد الغيود رد, رد الغيور يد الجاني عن الحرب القرآن بلاغة ده كنز تكي رد لكن إن كتير ذاك جاد شيء ده كنش زي باك عمق da kanshi zai baka amsa so da ka ba wanda ya isa ya bice ya kashe hattin alkur'ani wa minhajan sannan Allah ya sanya shi ya saukar da shi a matsayin hanya la yadhillu man nahajahu duk wanda ya bi wannan hanya ba zai ba wallahi wa huwa iman Shi shine ma'adini wato so inda ake ake ake ake cihu imani wa huwa yanbu'u al-ilm sannan shine mabubbuga maɓuɓɓuga ta ruwan ilimi bahrul la yanfadu alqur'ani teku ne wanda baya karewa kowa yazo ya ba? yanzu sai ka ga mutum ya yayi PhD ya rubuta littafi mujalladi biyu kowanne shafi ɗari takwas takwas sunan taken littafin nasa hatta fil qur'ani hatta wannan kalmar ta hatta fil qur'ani wani bal fil qur'ani wani wawatul qur'an ko ya sa alwawu fil qur'an wallahi da akwai waɗannan dirasata wani ya rubuta alfa'u fil qur'an wani ya rubuta alhamzatu fil kowa malaman usulu suna da bincikensu na qur'ani usulun fiqh malaman hadisi suna da bincikensu da ke da alaƙa ta kai tsaye da alƙur'ani malaman luga da fannonin luga balaga na hau tasirifi kowa na da abin da yake ɗiba a cikin alƙur'ani malaman tafsiri malaman ulumul qur'an malaman usulut tafsir hmm? malaman tajwidi malaman ar-rasm hmm? malaman al-mutashabihul lafzi malaman al-mutashabihul ma'nawi ga sunan ilmoma al-imam az-zarkashi yace fannonin al-qur'ani sun fi 400 fannonin al-qur'ani wanda ake bincike akan su sun fi ɗari hudu wannan fa abin da za a ce ilmu kaza banda kuma ƙanana ƙananan abubuwa da za a iya fitarwa Allah hakimu dawa'un laysa ba'dahu dawa'un magani dawa'un laysa ba'dahu da'un alqur'ani magani ne da in aka rike shi bayan sa ba ciwo ba za a sake ciwo ba huwa hablullahi almatin shine igiyar Allah mai karfi wacce ba ta tsinkewa sura minti nawa والذكر الحكيم والذكر الحكيم كما شيني أنبتو من هجمة والصراط المستقيم كما شيني قددي واندي كمي كتئ هو الحق ليس بالهزل شي قسياني شي ليس بالهزل بايا تشي مغانا أتكي با ورقي أتكي الهزل شيني كفتو مغانا دا ورقي كوكما كيباعة باب أتشين القرآن بالحق أنزله الله وبالحق نزله وبالحق أنزلناه وبالحق نزل هو وبالحق أنزلناه بالحق أنزله ألا يسوكد القرآن بالحق ذا العلامة ابن عاشور أتشن التحرير والتنوير يتي ونن الحق من ضد الباطل دون أبدا كتي جم مرة شوف باشا أتشن القرآن سودك لوكة عند القرآن يسوكا تو يسوكني duk abin da kake tsammani na kuskure ba shi a haƙƙi na zala sannan ya sauka da gaskiya nan kuma gaskiya wato adalci ke da abin da zai zama ya gyara rayuwar mutane man amila bihi ujira duk wanda ya aiki da shi Allah zai ba shi lada wa man hakama bihi adala duk wanda ya hukunci da shi adalci zai ba zalunci a cikin alqur'ani sai dai mai yin hukuncin ya kuskure amma ba ƙwa'anin ya kuskure ba wa man da'a ilaihi duk wanda ya kira zuwa ga alqur'ani hudiya ila siratin mustaqim za a shiryar da shi zuwa ga hanya madaidaiciya wannan asali ne da aka ruwaito daga sayyidina ali radiyallahu anhu sannan an ruwaito shi marfu'i daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma la yasihu marfu'an bai inganta a matsayin maza sama ya faɗa ba limamu tirmidhi ya fitar da shi a cikin aljana amma malamai wasu suna ganin cewa maganar sayyidina ali ce shi yasa shekul islam taimiyya rahimahullah a cikin muqaddimat ta fi usul tafsir da yazo sai ya markade shi ka zata ma maganar shekul islam taimiyya ce tun daga huwa hablullahi almatin ba yarfa'u Allah bihi aqwaman Allah yana ɗaga wasu mutane da shi waɗanda suka yi riko da shi sai Allah ya ɗaga su wa yaba bihi akhari wasu kuma alqur'ani sai Allah ya kaskantar da su ta sanadiyyarsa waɗanda suka yi riko da shi wannan hadisin manzo sama ne da al-Imam Muslim ya fitar da shi annabi sama ya ce inna Allah yarfa'u bi hadha al-kitabi aqwaman wa yada'u bihi akhari Allah yana ɗaga wasu mutane da wannan alqur'ani darajar su ta ɗaukaka a duniya darajar su ta ɗaukaka a lahira ka faɗa min wanda ya riƙe alƙur'ani a tsara ka kamun shi wanda ya riƙe alƙur'ani a tsara shi ne ɗan tatsi ne shi kowa ƙur'ani ya riƙo da shi ba sun zuciya shi ya riƙo da shi kuma ya san Allah ka tsare mu wa yadda ubihi akhari to shine irin wannan shine mutum sai ya zama mahaddacin alkur'ani amma ya zama gaddi gaddi mai kama maciji gaddi mai kama kura wannan gayin walakanci ke gaddi mai wasa da biyu, haka ba ƙur'anin aka yi riko da shi ba amma wanda ya ruƙu da ƙur'ani da gaske to Allah ba zai ƙasƙantar da shi ba amsa bihi bilalun bilalun biha min zillatin malikan wa fara salmanu an gaira salmani bilal bawa ne amma ayoyin Alƙur'ani da ya rike sai Allah ya sa shi ya zama mai sai ya zama sarki har bayan rasuwan manzo sama ana lallashin shi ka zauna a madina yana ni ba zan zauna ba ya ɗaukaka wa ƙara salmanu an ghaira salmani sannan salmanun farisin da ka sani da mai bautar wuta ƙur'ani sai ya ɗaga shi yanzu ba wannan salmanin ba ne suna ne ɗaya amma salmanin ya bambanta ba shi ba ne na dancan Allah ya gyara shi inganta shi saboda ƙur'ani ka riƙe ƙur'ani kuma riƙewa ta gaskiya yawwa Allah shi taimake mu yau ce ranar farko to kila wasu abubuwan su zama ba akan ka'ida ba sai kuma an dau seti insha Allah Allah subhanahu wa ya taimake mu Allah ya saka waɗanda suka buga waɗannan littafai da alkhairi waɗanda suka shirya suka ta shirye-shiryen yadda za a yi su ma Allah ya saka musu da alkhairi duka gabaki ɗaya da masu ɗaukan mana karatu waɗannan mutanen alheri masu yaɗawa da kai shi can inda mu ba za mu iya zuwa ba Allah ya saka musu da alkhairi kowa Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya albarka a rayuwarmu ya samu muna cin yantattun wannan wata Allah ya bamu ikon bauta masa a cikin wannan bauta a cikin wannan wata bauta ingantacciya mu dace da abin da manzo sama ya zo da shi kuma muna da ikhlasi kuma Allah madaukakin sarki ya yafe mana kurakuran da zamu aikata Allah ya bamu cikakkiyar lafiya wacce za mu bauta a ciki duk wanda yake da ulsa Allah ya ba shi lafiya ya azumin nan kaga wannan ciwon to mugun ciwo masu ciwon siga Allah ba su lafiya su azumi shi ma yana hana azumi masu hawan jini Allah ba su haka duk wanda yake da wani ciwo ko wata jinya Allah madaukakin sarki ya yaye ga baki daya sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sai Allah kai mu gobe assalamu alaikum